matsalan yanzu muna bautan ne matsalan babu Allah a ranmu ne wallahi galibi sallolin da muke ko je kana yi ka ne kawai babu Allah a ranmu saboda wani har ya gama sallan wallahi ya tuna ma da tunanin cewa akwai azabar Allah baya yi ko ya tuna da cewa wanzu wannan sallar za ta zama sanadin samun rahamar Allah a'a ko jama'a suna yi ne fa dai an ce su yi ba dai sun yi ba magana ya kare wannan kuma karban ya rage ma Allah in ya ga dama ya karba in ya ga dama ya watsa da ita wannan matsala shi ce haka muke bauta fa wani ya zo ya yi sallah annabi yana zaune ya shiga masallaci annabi yana kallon shi yana sallah yana gama yana idan da sallah ya fito zai wuce sai annabi ya mu annabi sallama sai annabi ya ce wa alaikum assalam irji fa salli fa innaka lam tusalli ko ma kai sallah dan ba kai sallah haka annabi ya gama ko ma kai sallah ba kai sallah ya sake komawa ya sake yin sallah irin wacce yi daidin nan ya sake tahowa annabi ya ce masa yi ma annabi sallama annabi ce wa alaikum wassalam irji fa salli fa innaka lam tusalli ka koma kai sallah dan ba sallah kai ba ya sake koma a karo na uku ya sake irin wancan sallar da annabi ya ce masa irji fa salli fa innaka lam tusalli koma ka sallah dan ba sallah kai ba sai ya zo ya ce wallahi ya rasulullah ina rantse maka da Allah ni fa ban san wata sallah babban da wanda na yi ba wacce ta kake nufi kuma sai annabi sai tashi sai miki da ya miki sai ya zo ka sa ido ka kalle ni annabi sai kabbaran harama ya ce ka gane ce ya yi ruku ya karanta fatiya ya yi ruku ya yi sujuda ya yi zaman tahiya annabi ya ce haka ake sallah ba wancan ko kun fahimta wani sahabi ya zo ya ga wani yana sallah yana kotan kuciya ya ce billahi lazi in ka mutu a irin wannan sallar bakam ka mutu a tafarkin da ba tafarkin annabi muhammad ba yanzu za ga wani sallah fa kake yi idan kana sallah in wani ya zo bi ka jami tsabagen ya kosa gama sallan kafin ka kai goshi ya kai goshi yanzu kaga ya zama kai ke bin shi ba shi ke bin ka ba kafin kadago ya dago kafin kai ruku ya yi ruku wannan wani irin sallah ne kuma su mutanen nan fa da suke irin wannan abin fa duk wani abin da ya shafi harkan duniyarsu da kyau suke yi shi saboda ya inganta in sana'a kake kana inganta sana'a saboda asiya to me yasa shi wannan sallan ba za ka inganta shi ba saboda Allah ya karba kawai sai mutum ya zo ya rika kuma wannan sallan da aka gaya maka fa ita ce ginshikin rayuwarka ta duniya da lahira domin da ka je annabi ya ce idan sallah ta gyaru komai yawa ya gyaru annabi ya ce in ta ɓace komai ya ɓace amma mutane sun lalace sallolin yanzu ya zama kawai je kana yi ka eh? ya zama je kana yi ka yanzu fa an taba zuwa fa aka buga wani uban jahilci fa jama'a ayin kana so kaga jahilci sai kaga kowa ko wata rikici ya faru a sallah kaga yadda kowa zai yanzu wani ma yana idan kabiliya ta faru fa ya zo daga baya bi jam'i kabiliya ko ba adiya ta faru ta faru kaga kaida yana da ita shi ma tunda ya bita tunda ya bi jam'i sai yayi to ba za su yi ba ba za su yi ba akwai sanda aka zo aka buga wani hauka fa jam'i ake yi fa da aka zo ba mutane biyu ya zo ya sa mutane biyu suna sallah wannan shine limami wannan shine naibi to da in ka zo wa za ka tura gaba limamin ko na'ibi sai tura na'ibin shi kuma <laughs> na'ibin su ya zama limamin bai ki ba <laughs> shi kuma limamin sai zama na'ibin sai ya dawo shi ba sai ya bi kawai jahilci aka buga inda ya kana ganin sallabuta za za ga jahilcin ba da yi kowanda tunda a zuwa tu ai ka sai idan kai san ba kai ne ke ja ba in an taba ka zaka yi haka ko to ana taba shi ko sai ya tafi shi ba ko shi wace <laughs> wato wace yayi take over ko shi kira <laughs> a'udhu billahi kai jama'a shi yasa na ce muna kammala wannan littafin gashi saura ka dan ko muna kammala za mu sa sifatu salatu nabi sifar sallar manzo Allah in Allah ya da in inda za a yi practical ne za mu tashi tsaye muku practical dan ku duba yadda annabi yake sallah kar ka je lahira ka samu matsala domin da sallah ya samu matsala ka gama samu matsala feluwa kenan ka yi feluwa ka samu feluwa eh Allah ya kyauta